Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na maryam dauda da gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa kama daga zamantakewa ilimi siyasa lafiya al'adu kananan sana'o'i nishadi girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban a yau alhamis shirin namu zai leƙa ƙasar kamaru tare da wakiliyarmu maimunatu sadu yanzu ni zan koma gefe guda in ba maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe. masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe wanda maudu'in da za mu tattauna a kai ya danganci mata ne kuma yana da muhimmanci saboda kamar yadda ake faɗa lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke a lamarin da ya yi katoto musamman a nan kasar kamaru wanda a cikin hasashen da aka yi kimanin wanda suka kamu da wannan cutar kansar mama dubu ashirin da biyu a cikin shekaru biyar da suka gabata wanda a gaskiya muna samun mace-mace unguwanninmu biranenmu wanda mata suke rasa rayukarsu a madadin wannan cutar ɗin a yau dai muna tare da manyan baƙi a da farko dai malama rukayya a matsayin ki na malamar makaranta mai horas da mata da kuma mata matasa game da lamuran yau da kullum na tabbata a cikin tattaunawar da dai kuke yi a ko da yaushe ko kuma a lokacin da kike horas da wayannan matasa ko manyan matar da kike karantarwa na tabbata cewa akwai ranar da kuke ɗauka wajen maganar kiwon lafiya wanda yake kai ga misali kamar ainihi na wannan cutar ta kansa wanda yake addabar mata sosai yake kai ga wato suna rasa rayukansu wasu mataki ne kuka ɗauka a wannan ƙungiyar taku a wajen fadakar da matasa da kuma manyan mata game ga wannan cutar ɗin wani lokacin kam idan muka zo muna magana akan lafiya ko wata ta ce ba ta jin daɗi ga irin abu kasa ko tana jin kamar mamanta na da wani abu tana jin kamar ƙuno matakin da muke farawa likita ta je likita a duba mata idan ta je likita to mutanen mu na tsoro idan aka ce su je likita sai suna jin tsoro gun maka yi mutu da ciwo da baka ji sunan shi ba sau da yawa kan ba sa son tafiya sa'an kuma Eh, mukan akwai wani shekaran da aka fara yin shi mu ma mun je aka yi mana wannan gwadin mun yi magana a kai muka da wannan shekaran gaskiya shekara biyu kenan nake gani bayan mun je mun da wa'yansu mun yi musu magana a kai muka ɗauki shawaran da aka gaya mana idan mace na wanka mu gaya musu su dinga tattaɓa nononsu su dinga ji idan suka ji wani ƙulu ko wani abu haka a ciki to su kai dabta da sauri a duba a gani in shi ne a wannan lokacin ciwon bai zurfi ba za a iya a magance shi da sauƙi to wannan ka muna yi musu magana ko da yake matasan mu kan bamu fara yi da su ba amma insha Allah su ma muna dubawa inda za mu yi mu faɗakar da su akan wannan ciwo. a to kin ji dai yadda ainihin hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa abin ya fi shafan matasa daga shekaru 25 zuwa da sama wanda ainihi ya kamata a fadakar kenan. Eh ga yanzu dama ko ne a eh, ɗan jaridu da za ku dinga ba mu labari akan wanda irin wannan labarun ɗin kusa wannan gaskiya ba fannin mu bane fannin ku ne kamar yanzu da kika ce daidai yan shekaru 25 ko daga 20 zuwa 25 zuwa 30 so ya cancanta a dinka faɗakarwa to insha Allah mu ma za mu ƙoƙari a fannin mu ko muka je ko irin taron aure taron suna kuma mu yi kokari a shekara dai mu kokari mu tara yara ko lokacin hutu matasan din mu samu dinga faɗakar da su iyakacin abin da mu ma da za mu haɗa muna aikin tare da su. Wato kashi casa'in cikin dari na wannan kansar da wuri mutum na iya warkewa saboda yadda dai a ƙwararru bayyana mana cewa kashi 80 cikin ɗari na mata da aka gano wato sun kamu da cutar wannan kansar saboda sun je asibiti a makare ne wato kamar rashin fadakarwa da kuma ainihin rashin bayyana abin da ake yi a fili ko kuma kamar yadda kika faɗa da farko wasu matan sun ce gara su mutu da cutar da basu san sunanta ba da a ce sun je wato sun ji labarin wannan cutar. Eh haka ne ma haka ne domin akwai ni kaina na son wata da ta ta ji maganan kula da nonon ta tarin a tattabawa da yi wanka ya zama na ko da safi ne ko da yamma ne ta tattaba ta ji yawan allah na da ta taba ta ji wani olo a cikin nononta ta je ta dokta aka duba mata aka ce eh, zai iya zamana shine in aka bari ta je ta shirya mai wa'allan nan ba ta kashe ma kai jaka talatin ba aka je aka cire mata gashin zanen lafiyan ta kalau ba a cire mata nono ba dan tsaga wajen aka yi adabta ba to wannan ne mutanen mu suke suka jahilce shi to ko kamar da kika ce mu dinga faɗakarwa inda za a samu gaskiya kan malaman din da maza da matan duk ana kokari ana faɗakarwa to na gada za a gane ba za a bari har ya a cutu haka ba amma da yawa kam na san wa'inda har ma ya zama su sannan harshen da ya zo lokacin ajali ma suka gane cewa suna da dai kamar da kuka ce idan watan ya tsaya kamar wannan watan din ne ko idan dai ban manta ba ko 'yan jarida ku taimaka mana da tunatar da mu cewa watan ya tsaya su da su ma sai mu tsaya lokacin muna ta a wannan watan ɗin ko satin da ake yi shi mu ta bibiya muna ta nema muna ta kokari dai muna jan hankalinsu har ka kuma in Allah yadda sai ka mutanen mu sun fahimta sun gane suna zuwa recording din kuma su ma da a cikin su ma za a sama su ciwo musamman suna da shi ba ta samu a magance a tsiratar da rayukansu. Malama Rukayya a baya akwai maganar da kika yi kika ce akwai mata waɗanda su suka ce da su je su duba wannan cutar gwara su mutu ba tare da sun san wannan cutar ba. Ah, maganar da nake so na yi miki wato ainihi 'yan jarida na iya bakin kokarin su wajen fadakarwa saboda a da yaushe muna magana a gidan tv gidan rediyo wanda ake yayada wannan batun ba kawai ma wato watan oktoba ba saboda ainihi abu ne mai muhimmanci sosai domin mata da dama suna fama da sa'annan kuma da ma kansar mahaifa wanda muke gani ya fi addaban mata ne wanda kamar kamar yadda dai wato hukumar ah, ah, lafiya ta duniya ta bayyana cewa a nan kasar kamar masu shekaru 25 zuwa 50 wato da ke zaune a birane ah, wato lamarin ya fi su wasu suna gani kamar cewa akwai rashin kulawa akwai kuma rashin kyakkyawar tsafta sa'annan kuma wasu suna gani kamar cewa akwai rashin cin abin mai inganta jiki wanda ke iya haifar da ainihin wa'annan matsalolin to akan nawa shawarar da za ma a kan izina shine mu dinga duba wa'anda mu dinga da abin ya kashe ko kuma wa'anda suke cikin wannan ciwo yadda suke wahala farko na wajen da suke kashe kuɗi nauyin da ake fama da azaban da yake fama ke fama da shi mu bi matakan da za mu bi yadda za mu tsira da wannan ciwo Allah ya kuma ya kare mu shine idan kika ga cewa wance ta samu ciwo ko rashin jin labarin yadda za a bi ma wannan cutar ne ya sa ta fara har zama ya zama tana cikin wani azaba to ke kuma shi ki ji ki gyara ki ma ki a duba kanki kuma kina zuwa ana ya miki gwade kuma da waɗanda muke ce masu yawan ɗauke suna ɗaukan magani su yi kaza su yi kaza saboda wai na abin nan ko na maganin mata da yake mafi yawanci aka ce yana janyo masu ciwon ya sunan shi kansar na na mahaifa su ma su yi kokari su daina wa'annan abin din ba shi bayanai abin da yake mafi a'ala shi ma su nemi hanyar da za su yi su yi tsaftan su su gyara zamantakewan su ba sai sun dauka ba kowane abu aka je a dauka a yi dauke da shi da zai janya mutane cuta ba shi yasa komai ake kuma mata su yi kokari kuma su dinga bin labarai su dinga jin abin da yake wucewa in ma ba akan komai ba an san cewa gwamnati na ba da wannan ai eh, ana sanarwa a kowane watan oktoba to su ma su dinga kokari a wannan watan din su dinga bibiyan labaru suna ji domin mai zan musu wato suna ciki tarayya da abin da zai iya kubutar da rayuwarsu da lafiyansu kuma allah ya kubutar da mu gabaki daya ya sa duk wani abin da zai zama alheri a cikin mu da rayuwarmu muna bibiyansa kuma muna kula da shi Dans Akwai dangi guda da matan ciki baki ɗaya suke ɗauke da sankarar nono. Kuma sankarar nono na kama masu yawancin shekaru ne wanda suka kai shekaru hamsin zuwa sittin. An fi samun mata masu wa'annan shekaru da cutar sankaran nono a hasashen da muka yi. Kamar matan da suka fara ganin al'adarsu da wuri da kuma matan da suka shiga sa'a wacce take yaduwa ba tare da sauci ba sannan kuma mata sun fi watsi da lamarin nonuwarsu sannan kuma mafi yau sai ya wuce kasancewa farko dai cutar bata da zafi dole a yi gwaji a cikin mako guda na wannan wata ɗaruruwar mata sun fito lungu da saƙo saboda yin gwaji don gano matsayinsu wannan ita ce farkon nasara wajen yakar wannan mummunar cutar a nan ƙasar kamaru ça, ça attire l'attention et il faut absolument mu za mu je mu je ra'ayoyin mutanen kamaru game da zaben shugaban kasa da zai gudana a ranar biyar ga watan nuwamba 2024 a na kasar amurka yanzu dai dangane da wannan tambayar da kike mini da kaman wuya a yanzu haka yayin da bincike ke nuna cewa lallai kuwa sun yi kunnen doki tun daga somi ma kafin ma a je a kai wannan zaɓen ɗin da kuma manyan kasashe na amerika na wato cikin jihohi eh, ko ce muka jihohi guda hamsin da biyu wato da akwai jihohi kamar takwas ko goma sha ɗaya da sunan in dai ka mallake su lalle ko za ka iya cin wannan eh, zaɓen ɗin to wannan zaɓen ɗin da an auna an gani jihohi goma sha uku na wato da pennsylvania da california da shauransu nan zan kira miki sunansu daga baya wato sun kasance duk inda suka je daga kamala harris ɗin har donald trump wato duk dai a kunnen doki suke akwai wani lokacin da kamala aris take dan ficewa gaba kuma ta sake ta dan dawo baya yanzu dai abin da za a iya duba dubawa a gani wanda za su iya canja wannan al'amari shine wato zaɓen baƙaƙe da bakakin mashi suka rabu kashi biyu amma yawancin su dai sun fi bangaren shashin kamala aris shi kuma zaben wato mazauna kasan amerika da suka fito daga amerika ta kudu suke nan ko a yawa amerika ta kudu suke nan wato su mexican da shauransu da venezuelan da shauransu wanda suke can amerika yanzu zaben su ne ake tuna cewa su ne za su iya canja wani abu a cikin wannan zaben amma yanzu haka da kaman wuya a ce muke ga wanda zai iya fice masu sauraron mu yanzu za mu je fagen nishadi tare da awal yarima wadda aka fi sani da dj sharaki ne a nan kasar kamaru mazaunin birnin duwala Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraron mu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a yau dai a fagen nishadi muna tare da awal yarima DJ ne kuma sa'an nan mawaƙi a nan birnin Duwala yana waka ne da harshen Hausa. Awal yarima barka da zuwa fatan nan lafiya. A to da farko dai ta yaya ka tsinci kanka cikin wannan sana'ar ta waka da musu sadu na tsinci ne a harkar waka kunci harka na waƙoƙi da baki ɗaya a kasancewa ni wato jiji ne wanda aka saba ɗauka a gidan aure a gidan biki dai hakan nan bikunkuna daban-daban suna aure da dai wasu abu makamancin haka abu ne na nishadi to daga wannan lokacin na fara sha'awa wato yin waka haka kuma dai yardan ubangiji dai a na kai na a cikin harkan waka wanda kuma eh, bana da nadamar kasancewa mawaki saboda waka eh, da cewa wasu na gani kamar wani abu ne wanda gashi gashi na ma ta hanyar waka muna kokari mu aika sako kuma muna yin nishadantar da wato ainihin jama'a insha Allah shin baka samu matsala ga wato iyaye ko yan uwa game da wannan harkar wakar da ka shiga ba to gaskiya an ci ni ban samu matsala da iyayena a ta hanyar waka ba da na shiga gaskiya ban samu matsala da iyayena ko da wato ainihin yan uwana ba ban samu matsala ba shi dai an abubuwa dai da ba za a rasa ba san komai idan za ka yi dole ne akwai abin da za ka dan fiskanta na wato ainihin matsaloli hakan na dai daban-daban amma a gida kan ban samu matsala da iyayena ba saboda ni na kasance a gidanmu duk abin da na zo da shi dai ba wani abu ba ne wanda zai kawo rigima ko kuma abin da ya taka shari'a ana wato goyon bayana a kai insha Allah an samu matsala da iyayena ba ko kaɗan kuma an ci ai yau nasara da muke ci wanda kuma muke ci gaba a yanzu yana da wato ainihin dangane ne da wato ainihin albarka da kuma addu'o'i na iyayenmu wanda suka rinka yi mana wanda shi yake bin mu har yanzu wanda kuma muna fatan Allah ubangiji ya musu rahama gaba ke daya insha Allah mun san cewa harkar waka abu ne wadda ke da wahala sosai wajen shiga domin akwai matasa da dama waɗanda suke korafe-korafe game da shiga harkar waka irin wato abubuwan da suke fuskanta shin yaya kai ka wato tsinci kanka a yayin da ka shiga wannan harkar wakar ɗin shin kai baka fuskanci ire-iren wannan kalubale da wato wasu matasan suke kokawa ba na wasu matakai ko kuma sharuɗan da ake gindaya musu kafin wato su samu shiga cikin wannan sana'ar ko kuma su yi ƙoƙarin fitar da wato waƙarsu. so a wannan kan ba a rasawa ba a rasawa matsaloli dai wanda a lokacin da zaka zo ka fara harkar waka saboda gaskiya harkar waka harka ce wadda take da wuya gaskiya tana da wuya amma kuma tana bukatar nutsuwa da zamana kana da basira kana iya wato ainihin su kuma ganganu a kana samun matsala wannan dole ne za ka samu matsala duk wanda ya ce miki ya shiga harkan waka bai samu matsala ba wannan gaskiya bai yi wakan ba akwai matsaloli kam ana samu amma babban matsala wanda mu muka fuskanta a nan ta mu rashin wato ainihin tallafi da ba ma samu da goyon baya da ba ma samu ga al'umma wato ainihin hausawa tsakanin shashin kasar kamaru wanda yau idan ka ce za a kirga mawaka wanda suke waka da hausa domin akwai masu waƙoƙi kamar maroka da sauransu haka akwai kuma wanda suke waka na nishadi wanda irin namu kenan wanda idan aka ce za a kirga mu bamu da yawa ba mu da yawa ko kaɗan wanda ya kamata a ce mun samu tallafi na goyon baya to amma ba mu samu wannan ba wannan shine a wato matsalar zan iya ce ni ina fuskanta kun ce miki na fuskanta a nan shi yasa yawanci za ku ga yanzu harkan wakan ya dan ja baya kaɗan saboda babu tallafi ko kaɗan za ka biya kuɗinka ka ka je ka biya studio za ka biya za a ma kiɗa za a ma za a ma komai za ka zo za ka fitar da waka za ka samu lokaci ka zauna ka yi nazari ka zo ka yi waka wanda al'umman ka maimakon su karɓi wannan wakan su nuna maka cewa eh gaskiya ne kayi abu ya kamata a ce mun tallafa maka ko kuma ya kamata a ce mun zuzzuga ka mun goya maka baya to a wajen mu ba ma samun wannan ba ma samun wannan wannan shine wato ainihin a matsala a wannan shashin mu to kai wata irin kalar waka kake yi saboda Ah, kamar yadda muka sani akwai inda suke egg up akwai wa'inda su suna yin nanaye ne akwai wa'inda kuma za ka gani irin wa'inda suke jera kalamun nan ne irin na hausa da sauransu akwai tsarin waka kuma irin na mutanen da wa'inda su shata dan kwairo da sauransu suka yi to kai a wani eh, jirin ne kake eh haka ne akwai waƙoƙi daban-daban gaskiya ne akwai wakoki daban-daban wakoki kala-kala kowa kuma na da wato ainihin fannin da ya kama kuma fannin da ya kware ni dai na fi yin waƙoƙin nanaye eh, wakokin nanaye eh, wakokin nanaye nake yi eh, domin idan kuka duba hausa waƙoƙin nanaye sun fi shiga kuma sun fi wato ainihin yawa wanda wasu lokutan mukan samu 'yan uwanmu mawaka irin wanda suke rafin suke kuma kamar ah, hip hop wanda za su nemi mu featuring mu haɗu kenan to mukan haɗu su su ɗora nasu hip hop ɗin kuma kada kake nanaye kuma ka ɗora wato wakan ka ta nanaye baitin ka to mu dai ni dai na fi ƙwarewa a nanaye wani ci gaba ka samu game da ainihi wannan harka to masha Allah ci gaba dai alhamdulillah na samu cigaba gaba a harkan waka ba dai ci gaba yadda dai sauran mawakan arewa da kuma sauran kasashen hausa suka samu ba kasancewa mu nan kamar da na faɗa miki a farko ba a wato ainihin daraja wato mawaƙin hausa a nan ba a wato ainihin daraja mawaƙin hausa musamman a ce idan kai kai an fi ɗaukan wasu waƙoƙi daga waje waƙoƙin najeriya wanda mu kan mun san cewa a suna gaba da mu a wannan to amma wani lokacin so ne amma son kai ya fi ya kamata su masu dinga dan taba namu da yake mu ma muna koyi da su yan najeriya kuma wasu waƙoƙin ma muna sauraron a wajen su yana ƙara mana wato ainihin basira yadda za mu sarrafa ta mu Eh, ci gaba ne alhamdulillahi wanda na samu shugaba wanda a duk nan kasan nan an sanni akan wakan an sanni akan waka kuma duk inda na shiga kowa ya sanni an san cewa ga wani kaza kuma mawaki ne akwai inda idan na shiga ake ga cewa jama'a suna wato kowa yana wato ainihin marali ya zo dai gaisa da ni dai irin hakan nan dai wasu guraren to har zuwa wasu kasashen ma akwai wanda suka sani kuma suka san kan harkar waka na samu ci gaba sosai saboda na samu nasarori na wato ainihin ban girma wanda na samu a nan kasar kamaru wanda aka bani wato ainihin shugaba na yada wato ainihin al'adu na gargajiya gabaki daya a nan kasar kuma wannan ma ba wani abu ne kawo waka shine ya sa na samu wani nasarar kuma yawanci duk wani abin da za a yi a nan shi an duba ne an saka ni a ciki an dauke ni an bani wato ainihin fanni na na mawaƙi duk da ba kan waka kawai na tsaya ba ni shugaba ne na wato ainihin yada al'adu na gargajiya wanda muke da kungiya wanda ma a nan masarautar nan garin na da daga cikin manya-manya wanda suke kai ni ne ma kawai nake wato shani na gargajiya wanda kuma ko a masarauta idan za a yi abu na gargajiya wake-wake da sauransu da yakan nan ni ake sawa gaba to ga wannan ma babban nasara alhamdulillah ana nan da yana tafiya dai a wanne ne gwaninka game da ainihin mawaka na da ko na zamani wa'anda wato wanda kaga cewa ya fifice kuma shine gwaninka eh to a fannin waka <clears throat> gwanina dai wanda nake jin wakarsa wanda kuma nake jin daɗi wanda ma kai shine ma ya dora ni ma akan harkan waka wato ana kiran shi aliyu haidar yana nan a nan cikin najeriya kuma shi ma fitacce ne an san shi a shanin wato waƙoƙi yana waƙoƙi inda yadda wato ainihin da zai sarkin waka yake to ainihin shi ne gwanina wanda shi ne ma ya ɗora ni akan harkar waka ya ce mini kai za ka iya a ce masa kai wadan iya ya ce min ka gwada kuma da na gwada shi kansa da ya ji wakan ya ce to ai dama na faɗa ma shi ne shi kuma ado gwanza wanda nake yawan sauraron waƙoƙin ado gwanza saboda idan kana sauraron waƙoƙin ado gwanza za ka dinga ɗaukan abubuwa wanda kai ma za ka yi kai amfani da shi akan ainihin waƙoƙinka akwai dai mawaƙa amma dai wanda na faɗa miki guda biyu nan ainihin su ne wato ainihin gwanayena. insha Shin awal yarima ko za iya arera rera mana ɗaya daga cikin dai waƙoƙin da ka yi? To, an ce ba za rasa ba, insha Allah. ana wata ga wata gani kuma ga hasken wata Jiji awal na zamo zaki mai sa wasu firgita inda waka ce ina yi dole su karkata don sun san na iya na zamtam karshata waka sana'a ce guna jari ce ni na yau dace ba ruwa ne da 'yan ce ce a gaya musu na yi nisa awul ne zarce a duwala ana zance ni ne sarkin zance mujin taka rawa jije awal 'yan mata karku shayin na zo da salon waka ta ma in yayin matan zamani kai ku shayin ce <laughs> wadankaran kenan wani baici To ma sauraro daka-daka abin da ya sawaka kenan a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman mai Maimunatu sadu, da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni Julie Leathers Gresham. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Kuma ta sa hakkin mu ne ba ma